to madalla masu kallon mu mu da dawowa ta cikin shirin na sharhin jaridu wanda yake zuwa mu kai tsaye ganin gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda muka jira shigowar bakon mu wato honorable kabir muhammad wanda aka sani da buhun kararan abuja mai sharhi da fashin baki akan al'amura na yau da kullum honorable barka da shigowa barka da wannan lokacin hajji abdul fatah to alhamdulillah barka hajji fatima a honorable bari mu yi bita bayan kammala zanga-zanga kamar yadda aka sanya ranar wato daya ga wata na farawa da kuma kammala shi ranar goma ga wata mu yi bita mu kalli shin zanga-zanga tasirinsa da kuma rashin tasirinsa to uh, auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko da yaushe muna kara godiya ga Allah ubangiji subhanahu wata'ala kuma muna kara godiya da dama da wannan gidan talabijin take bamu na yin fashin baki da yin sharhi akan wasu al'amura na yau da kullum hajji abdul Fatta wannan kusan shine satin farko da aka shiga bayan zanga-zanga da za a iya cewa an dawo aiki kuma da dukkan alamu komai yana tafiya daidai da daidai da shauransu so na farko dai ka kalli tasirin da ita wannan zanga-zanga ta yi za a iya cewa ga su waɗanda suka yi zanga-zanga masu zanga-zangar lumana musamman waɗanda su suka kiraye kirayen da waɗanda su suka yi kiraye kiraye ga gwamnatin tarayya akan wasu bukatu nasu mm, za a iya cewa kansu shugabanni mm. za a iya cewa gaskiya kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba Eh, kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba saboda dukkanin muradai da suke da shi na cimmuwa wanda sakamakon haka ne ya irin sa aka shiga cikin wannan zanga-zanga babu ko guda ɗaya wanda gwamnati ta iya yin kwara ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin nasarar da aka samu shine shi mai girma shugaban ƙasa ya iya tankawa sutun da har ya tanka daga cikin jawaban da ya yi a wannan tanke-tanken da ya yi za ga cewa babu wani abu ma guda ɗaya wanda ya ɗauka daga cikin bukatunsu guda goma sha biyu ko sama da haka wanda suka kawo za a ga cewa babu ko ƙwara guda wanda ya shi mai girma shugaban kasa ya tunkara ko hmm. kuma yake shirin magancewa ya dubi a kanta su duk jawabansa bai kunshi ko kwara ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba su kaga ga su waɗannan da suka yi ya ga kulliya bata biya kuɗin sabulu batun da buri bata cika ba Ah, na saurari wasu daga cikin shugabannin masu hada wannan zanga-zanga din na arewacin najeriya wanda suke kira da cewa ma kada wanda ya kara fita zanga-zanga tun kafin ma ranan karshe na zanga-zangan ta iso mm. kar wanda ya kara fita wannan zanga-zanga saboda sun fahimci cewa hakika gwamnati ba ta da shirin yi musu abin da take so kuma hasashen da muka yi a baya na yadda zanga-zangan za ta iya kasancewa sai zamanto hasashen ta zama daidai ganin cewa lallai al'umma za su iya wasu za su iya amfani da wannan dama ganin cikin irin hali na matsin rayuwa da ƙasa ta shiga ciki so za a iya amfani da wannan dama a yi wasu abubuwa na bata gari za su shigowa su yi al'amura na tsiya sace-sace fashe-fashe da kuma abubuwa wanda zai iya jawo asarar rayuka kuma da hakan ta faru so mm. gaskiya za a iya cewa zanga-zangan kanta dai bata yi tasiri ba kuma ga wasu masu hada zanga-zangan kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba na'am to a bari mu kalli a tsokacin shi gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammed kawara mm. inda ya bayyana a wani taro da ya na gangamin yakin neman zaben wato kananan hukumomi mm. inda ya kalubalanci wato a shi gwamnatin tarayya musamman shi shugaban kasa su aji bola ahmed tinubu domin ya yi tsokaci kan kalamansa jawabin da ya ce san wannan jawabin ma fanko ne kwata-kwata mm. ya yi har ma da yin wani shagube mm. na cewa za su gayyato shi nan gaba shine ma yakin neman zaben su a shekarar 2027 mm. za su ba bashi zama darakta sannan kuma a lokacin kuma ana ganin cewa gwamna bala ne jefa al'ummar bauchi cikin matsin rayuwa ba tinu ba in ji sanata shehu gobe kuma wannan turka-turka da ake ta yi wanda ana ganin cewa ana ta sunsuno shekarar 2027 kai ka ce ma gobe ne za a kada gangan siyasa a kasar nan ah, in ka kalli wannan lamari hajji da fata da kyau da kyau za a ga cewa abin da shi gwamnan jihar bauchi ya yi mm. siyasa ce zunzurutu kuma dama shi abokin adawa shi ba kullum yana neman ya ga ina ne zai ga gazawarka mm. ya ga za a yi ya capitalizing akan wannan gazawa taka domin ya maka tereren tsiya so wannan irin abin da ya faru kenan siyasa ce zunzurutun ta amma eh, in ɓera da sata daddawa da wari ya kamata shi kanshi mai girma gwamnan bauchi ya ma jama'a bayani daga hawan bola tinubu kan kujerar mulki zuwa yau biliyan nawa ya karba daga abin daga asusun gwamnatin tarayya kudaden da ake tura masa domin a taimaka a ga an magance matsalar tsadar rayuwa da ake fuskanta a cikin kasar nan hmm. in ka duba ga gani kamar yadda muka saba yin maganganu a kafafun yada labarai muna gaya wa al'umma eh, ba wai shugaban kasa ne kaɗai yake da laifi ba sai dai shi babban matsalar da shi shugaban kasa ke fuskanta shine tsarin da ya ɗauko na ya ɗauki makudan kuɗi yana miƙa ma gwamnoni yana ce musu su je su yi wasu abubuwa da za a samu saukin rayuwa a cikin al'amura za ga cewa wannan abun ba zai yi ba kuma daga wannan jawabin da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi in ni ne shugaban kasa to gaskiya dole ne in yi wani tsari wanda zan sauya in akala saboda gwamnanin da ake daukan kuɗi ake basu wanda su suke cin gajiyan waɗannan kuɗaɗen gashi sun fara komawa daga baya suna rabewa a kusa da talakawa ai wannan yana neman wani simfati ne a gurin talakawan ƙasa mm. don saboda a gane cewa lallai wannan abin tana da damuwa da shauransu so idan shugaban kasa yana da nashi su kudaden da suka karba me su suka yi da nasu hmm. kaga wannan ba bayani ba magana ba ne me hmm. yi a jihar Bauchin wanda zai kawo wa mutane sauki na rayuwa da shauransu idan ka ɗauki jiha kamar irin jihar jigawa kowa ya ga irin abin da gwamnan jihar jigawa yake yi wanda ma wannan shine kamun ludayinsa karo na farko kenan amma ba shi da wani damuwa wanda ya wuce manoma ba shi da wani damuwa wanda ya wuce talakawa kiwon lafiya inda ambaliyar ruwa ta ta same su za a ga cewa ya kai musu dauki mm. inda ake bukatan kayan noma da dauki da saboda ya san al'umma sa manoma ne idan ka duba kamar gwamnan jihar Niger mm. za a ga shi ma ya yi kokari a ta wannan bangaren ya siyo taraktoci an siyo taki manoma ana ba ma'aikata da abubuwa makamantan nan kulawa da shauransu gwamnan jihar Bauchi me yayi yanzu ta taburtsan ma da ake a jihar Bauchi shine wata makekiyan gida da ya gina wanda ko gidan gwamnati inda gwamna yake zaune a ciki bata kai gidan da ya gina din alfanu ba kuma da ɗan da ake magana a kai a yanzu shi ne yana so ya siyar ma gwamnatin jiha da wannan gida tashi sannan kuma idan ya tashi sauka masu hasashe suna hasashen cewa zai nemi gwamnatin jiha ta yi mashi auctioning din gidan ta mai gwanjan gidan ya saya. so ka duba irin gwamnoni da muke da su a arewa har mutum zai fito lallai bola tinubu akwai kurakurai akan tsare-tsare na harkan policies din shi hmm. wanda akwai bukatan gyara masu tsauri ne wanda sun jefa al'umma amma gwamnonin mu musamman na arewa mu su muka sani su muke magana babu wani abin da suke yi don kawo sauki ga rayuwar talaka baya ga wannan honorable mukalli ya fatima ki hakuri akwai mukalli yanda 'yan bindiga a yanzu suke fitowa kafafen watsa labarai mm. suna cin karen su bawa baka mm. domin kuwa an jiyo wani daga cikin shahararren shahararrun bindiga 'yan kasan nan mm. wato yaron bello turji kenan ya fito yana yabawa masu zanga-zanga na cewa sun kira sunan mai gidansa suna cewa najeriya sai bello turji hakan ya bayyana masa ya ji daɗi sosai don haka aka nuno su da wasu magudan kuɗi na cewa shi ma zai ba da su kyauta ga al'umma zai raba ma al'umma saboda tsananin tsadar rayuwa da ake ciki kafin ka kare idan ka shiga wajen da ake tura akawun number din da ya ce a nema mm. kusan sama da mutum dubu uku da ɗari takwas da sittin da wani abu suka tura lambobin asusun su kawai na cewa da tura musu waɗannan kuɗaɗen shin ina ka dosa a ƙasar nan to idan ka kalli matsalolin tsaro kamar yadda muka yi bayani kwanaki a wasu zauruka na kafafen yada labarai mun yi magana akan cewa ɗaya daga cikin abin da shi bayanin mai girma shugaban ƙasa ma bai yi magana akai ba bai yi gugan zana akai ba bai ɗauko wannan layin ba shine maganan tsaro na arewa hmm. wannan magana babu ita ko guda ɗaya kuma wannan kusan abin kunya ne ga ƙasar nan kamar yadda mai girma tsohon shugaban kasa marigayi janar sani abacha yake faɗan cewa idan dai har wani magana na rashin tsaro har ya wuce tsawon awa ashirin 24 to wannan abin gwamnati tana da hannu a ciki to kaga wannan soja ne kuma general wannan soja ne kuma shugaban ƙasa ya faɗo ya fito ya fito ya fito ya faɗi irin wannan maganganu hmm. so idan ka ka kwatanta maganganunsa da irin abubuwan da ke faruwa a kasa sai ya ga cewa hakika sojojin da muke da su a yau ba wai ba su san inda Bello Turji yake bane amma Bello Turji ne ba a so a magance shi sojojin da muke da su a yau da su mutanen da suke da alhaki na harkar tsaro a hannunsu mm. wannan ko kaɗi ko kaso dole ne ka yadda akan cewa wannan al'amari kamar ana kasuwanci ne da ita ah, to in ka kalli abin duk ta fannin da kake so ka ba gwamnati uzuri da kariya ka saka ba ta uzuri bane da kariya ta wannan bangaren ta ya za a ce kamar bello turji waye shi wani kwarewa yake da shi akan harkar soja wani kwarewa yake da shi akan harkar intelligence wanda za a ce wani bai da horon komai wanda za a ce har zuwa tsawon wanda lokaci an gagara kama bello turji kaga wannan hanya hanya ce waɗanda su manyan hafsoshi na soja da manya-manyan mutane da suke da alhaki ta bangaren tsaro mm. suka mai da shi kamar wata kafa wacce za a iya kawo kuɗi da an ce eh ga matsala ta tashi a wuri kaza za a magance ta idan aka magance matsalan guda daya to kaga kila babu wani hanyar da za a ringa bi a samu irin wannan harkar kuɗaɗen shiga ta bangaren su da wani abubuwa makamancin wannan so mu abin da yan kasa muke kallo kenan akan wannan mm. amma in ba haka ba mu mun san cewa Bello Turji da duk wani su wani dogon gaɗe su waye duk wanda ka sani yana harkar ta'addanci a ƙasar nan wallahi idan gwamnati tana so ta kama shi awa 24 zuwa 40 awa 48 wallahi ta yi yawa zai shiga hannu hmm. ƙarya ne da aljanu yake mu'amala ne da mutane yake mu'amala kafar sadarwa ta waye ta gwamnati ce yau idan ana so a yi monitoring ɗinka eh, ranka daɗe duk abin da ka sani kake yi da wayanka da harkan whatsapp ɗinka da duk wani abu da gwamnati wannan kake yi ina ta in ana so a bibiye ka za a bibiye ka in ka ga dama ka yi sim card goma hmm. ka canza waya goma in dai gwamnati ce tana so ta danke ka shigo hannu ya ka shigo hannu muna da ƙwararrun ma'aikata a ɓangaren tsaro da shauransu hmm. so amma matsalar shine abin da muke kallo a matsayin mu na 'yan ƙasa shine kamar gwamnati ba ta shiri ta ɗauko hanyar magance wannan matsaloli ba shin kana ganin bayan da 'yan kasa suka fito suka faɗi ra'ayinsa da sauransu kuma kamar ba a ji su ba ko kuma an aiwatar da abin da suke so kana gani 'yan kasa za su ƙara fita zanga-zanga to ai zanga-zanga kusan eh, hajiya fatima mm. ana dab da zan sa wata sabuwar zanga-zanga mm. wata zanga-zangan ta mutu ne wani zanga-zangan na shirin tashi dalili na da yasa na faɗi wannan magana shine a ah, jaridar leadership mm. da wasu manyan jaridu na ƙasar nan na ranar asabar nan da ya wuce ta ɗauki labari akan yadda jami'o'i na kasan nan suke fuskantar matsananciyar matsala da tsada na biyan kuɗin wutar lantarki yanzu shugabannin jami'o'in ga baki ɗayansu sun zauna sun yi shawara hanya ɗaya da za su iya bi su ci gaba da amfani da wutar lantarki shine kowane ɗalibi zai ringa biyan kuɗi naira dubu tamanin wannan kuɗin wutar lantarki ne kaɗai mm. ba fi kuɗin makaranta ba fa a'a wannan kuɗi ne kawai na wutar lantarki da zai ringa biya so cin kuka sabon zanga-zanga tana kan hanya mm, so dubu tamanin yanzu kamar misali in kika dauki kamar jami'ar amadu eh, jami'ar bayero da ke kano buk mm. a da can kowane wata abin da suke biya shine naira miliyan talatin kowane wata eh. jami'ar abin da suke ba ma'aikatan wutar lantarki kenan naira miliyan talatin take ba ma'aikatan wutar lantarki a kowane wata yanzu a wannan sabon tsari da aka ɗaura jami'o'i a kan wannan tsari na band a za su ringa biyan kuɗi naira miliyan 230 kin ga ƙarin naira miliyan 200 kuma akan ɗalibai ke so ya ƙare idan kika ɗauki makaranta kamar jami'ar ilorin uni ilorin da ke jihar kwara da tana biyan kuɗi naira miliyan 70 ne a wata yanzu za ta ringa biyan miliyan 230 ita ma a kowane wata idan kika ɗauki jami'a irin na lagos da tana biyan kuɗi naira miliyan tamanin ne a kowane wata yanzu za ta ringa biyan kuɗi naira miliyan ɗari uku idan kika ɗauki jami'a na da take insuka university of nigeria eh. da tana biyan kuɗi ne da bai wuce naira miliyan saba'in ba hmm. yanzu za ta ringa biyan kuɗi zuwa zuwa miliyan tamanin yanzu za ta ringa biyan kuɗi ne miliyan ɗari da hamsin so ki duba irin waɗannan abubuwan kuma su yanzu shugabannin wannan jami'a sun yi zauna sun yi nazari sun ga babu inda za su je kawai su a samu wannan kuɗin da za a biya wanda ya wuce a daura akan ya'yan talakawa saboda hmm. jami'o'i na da kike gani duka ya'yan talakawa ne a ciki hmm. babu dan dan majalisa babu ɗan ɗan sanata ko dan memba na state house of assembly kai kansila an cika ga dan sha irin wannan jami'ar dole ce ta sashe kai so kin ko ga cewa akan ya'yan talakawa su za su kare to kenan wata zanga zanga ne ta mutu wata zanga zanga kuma za ta kara tasowa hmm. saboda shugabannin kungiyar ɗalibai na ƙasa gabaki daya sun yi magana akan cewa su wannan kuɗi ba za su biya ba babu ɗalibin da zai biya saboda haka kaga wani sabon zanga zangar tana zuwa kuma tun kafin wannan zanga-zangan mata mutu ai akwai shugabannin zanga-zanga da suke cewa saboda tsarin da gwamnati ta ɗauko da kuma rashin kyakkyawan tsari da basu yi ba na cewa irin a kowane jiha ba su samu waɗanda za su yi coordinating musu wannan abun properly ba kuma gwamnati ta fake da wannan to eh. su a yanzu sun ɗaga zanga-zangar su za su yi mata kyakkyawan tsari daga nan har zuwa ranar 1 ga watan goma 1 of october so kin ga akwai waɗannan abubuwa da sauransu kungiyar ɗalibai wasu kungiyoyi ne wanda ya kamata su shiga zanga-zangar ta wuce eh. wani ba samu shiga wannan zanga-zangar ta wuce ba so kuma ga nasu dalilin su yanzu ga dalilin tun da gwamnati ta ce zanga-zangar babu tsari eh. zanga-zangar ba a san waye za su hada ba hmm. so saboda haka su sun daga zanga-zangar su zuwa ɗaya ga watar goma sosai to mu duba um, yaren yamarai na kasar najeriya da suka fito suka ce dalilin da su su fito zanga-zanga ba ne a cikin jaridan da mala abdul ya karanto shi ne saboda sun fi kowa yin asara duk a yayin da aka taso yin zanga-zanga a ƙasa to ya ka kalli wannan eh, wannan magana da suka faɗa gaskiya ne ai sun yi wayo kuma sun yi dabara mm. kuma je kalli in kina neman mutane waɗanda suka fi kowa rikici mutanen da suka fi kowa rigima mm. wanda suka ma iya zanga-zangan mm. na tashin hankali da shauransu abe wuce kabilar eh, inyamurai ba tunda su ne yanzu har a yanzu nan yayin da arewa take fuskantar matsalar rashin tsaro na yan bindiga mm. su kuma su yan yankin su ne in tuka duba take gani su ba su su ba su ma yadda ma akan cewa irin su yan kasa ne yan Najeriya ba kin ga wannan ai rikici da zanga zanga kuma duk layin da suka bi suka ce a kulla kantuna kamar yau ranar litinin in suka ce ranar litinin ba za a bude shaguna ba duk ma'aikatan gwamnati ba ta aiki ba za ta aiki ba so kin ga suna da wasu karfi da doka da wani abu to amma da suka zauna da manyan su sai suka yi aikin hankali sai suka yi amfani da basirar su suka gane cewa lallai duk kusan faɗin ƙasar nan babu ƙauye duk kirman ƙauye duk nisanta zai yi wahala ke je ka samu ba ka samu inyamari na sai da kaya a wannan ƙauyen ba so kenan bangaren tattalin arzikin ƙasar nan suna ba da gudunmawa sosai yanzu kamar anan abuja babban birnin tarayya akwai kasuwanni eh. guda biyu wanda mafi yawanci kashi 99 eh, ko kashi 100 na mutane da ke kasuwanci a wannan kasuwa kabilan inyamarai ne kasuwa na farko shine kasuwan nan na daidai mm. inda akwai timbashed da kuma building material kasuwa na biyu shine kasuwan nan na kubo furnitures da kubo mechanic in ka tafi wannan gurin zallan ma'aikatan da suke wannan gurin za ta ga kabilan kabila ibo ne to sai zanga zanga ta tashi sai aka fara kone kone ba za su yi asara in ka shiga cikin kasuwan use za ta ga cewa akwai su haka duk kasuwannin da muke da su kanana da manya za ta ga cewa su suke da jari suke da dukiya sun iya mu'amala da banki za su karɓo bashi za su kuma rijita ma banki kuɗinta su kuma saka wannan abubuwan har ta zamanto hanyar arziki a gare su to yayin da aka musu irin wannan ta'adin kin ga matsala ta fuskanta kenan ta shiga tsakaninsu da bankuna matsala ta shiga tsakaninsu sun yi asaran dukiyarsu kuma kin ga bata haifar da da ido ba mu duba labarin da yake cewa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya faɗi yadda yan siyasa da shugabanni ya kamata su kasance a wato yayin jagoranci Obasanjo ce mafi yawan su ba su da tarbiyya ko halayya na kware saboda ba gyaran kasa ne a gaban su ba inda har majalisar ta dauki dama ta mayar masa da martani ta ce wannan martanin batun maganin ya yi magana albashi da yadda su 'yan majalisa suke tsara kansu da dai makamantansu wannan ai da na gaba ake gane zurfin ruwa mm. idan ka tsaya ka kalli maganganun da ya yi shi ma dai kaman wani abu ne da ake cema ihu bayan hari sai mu zauna mu duba mu ga lokacin da yake mulkin kasar yan majalisun akwai wani tsari ne wanda a lokacin suke gudanar da harkar majalisa wanda ya bambanta da wanda ake yi a yanzu ansar shine babu wannan shine babu so saboda haka a tun daga wannan lokaci shi wani abu ma da ya dinga fakewa da ita lokacin yana mulki shine ne daga ya tafka wani mummunan kuskure ko ya yi wani abu kai tsaye sai ya ce ai demokuraɗiyyar jaririya ce kuma shi sabo ne a cikin harkan shugabanci wanda ya shafi harka na demokuraɗiyya. Hmm. so kuma waɗannan abubuwa da ya fito yana cewa shugabanni ba su da imani da abubuwa makamantar wannan shi wani irin tausayi ne da wani irin imani ne shi ya ya gudanar a lokacin da yake mulki ai ka san in kana so ka bada misali an ce charity began at home in ji bature so ya kamata duk wani abin da zaka yi wani tarbiyya da zaka fara koyarwa su da suka yi shugabanci a baya hmm. a yanzu su ne mutanen da suke da alhaki wanda ya kamata a ce sun dawo sun yi wa al'umma bayani ko kuma sun ɗora shugabanni da suke kan turban mulki a yanzu akan turba wanda take madaidaiciya da shauransu so kusan duk irin abubuwan da suka yi ne a baya a lokacin da suke shugabanci waɗanda suka zo kuma su ma suka ɗora ka san mutum na iya koyan abu a gurinka ko na alkhairi ko na shari idan ya zo ya fika iya irin wannan abubuwa da shauransu to duk irin waɗannan abubuwan su ne suka dinga faruwa a cikin wannan ƙasan da shauransu an fara demokuraɗiyya ne a alif da casa'in da tara a baibai abubuwan duka a baibai baibai ta dinga tafiya kuma har yanzu abun bai zo ya zamanto a saiti kamar yadda ya kamata ya tafi da shauransu ba. mu kalli na da shugaban kasa su bola ahmed tinubu ya yi wanda daga ciki hada tsohon wato a gwamnan jihar katsina aminu bello masari wanda aka ba shi hukumar nan ta tedfon wani irin nasara ko kuma kake ganin ci gaba da iya samu wanda wasu suna ganin cewar a bai kamata a matsayinsa na wannan dattijo a shekarun sannan ba a ce kuma ya ci an ci gaba da dama da shi a cikin madafun iko to malam abdul fatah kasan kasan nan irin abin ne da ake cewa wai zagaye ake a guri daya hmm. mutanen da suke na shekaran jiya su ne jiya su ne yau in kuma aka yi wasa ma gobe ma da su za a dama in ka kalli mai girma tsohon gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari hmm. ni a ƙashin kaina da wani abu ya faru kwanaki a baya da ban gan shi a cikin sahun ministocin mai girma shugaban ƙasa ba sannan kuma aka gangaro na ga cewa ɗansa an ba shi mandar sakatare wato matsayi ne wanda ke daidai da matsayin kwamishina a nan abuja babban birnin tarayya kuma shi eh, mai girma aminu bello masari ya dauki dan nan nasa ya miƙa ma shi ministan babban birnin tarayya na yanzu akan cewa ga amana a koya masa aiki to sai na ɗauka akan cewa kamar irin abin nan ne na idan ka taka rawa ka taka rawa lokaci za ta iya yi wanda kai ma kuma sai an aka ce in kai rawan gaba kai rawan gaba in ka kai wani matsayi wanda kake ganin ka kai wani matsayi sai ka dan fara rawan baya ka dan fara rawan mm. baya to sai na ɗauka irin shi ma ya ja baya ne zai koma a matsayinsa na dattijo zai ringa ba da shawarwari da abubuwa makamantar wannan hakika ni dai ba wai mun rena dattawa ne da kuma tsofaffi cewa ba su da gogewa ko kwarewa ba a'a wallahi suna da gogewa da kwarewa mutum kamar Alhaji Aminu Bello Masari ka duba mutumin da ya rike shugaban majalisa a Najeriya ya zo ya yi gwamna har karo biyu kuma lokacin da ya zama shugaban majalisar wakilai a kasar nan za a ga cewa babu wani rikici da fitintunu a cikin majalisar kusan shi yana daga cikin mutanen da ɗaiɗaiku waɗanda suka yi shekara hudu a jere ba tare da an cire su akan wannan kujera na mulki ba so dattijo ne na arziki so amma abin da kasar take bukata tana bukatar mutane ne waɗanda ba su da rauni na lafiya tana bukatar mutane ne wanda ba su da rauni na gajiya tana bukatar matasa waɗanda suke da kwakwalwa irin ta zamani tunaninsu irin ta zamani Ah, dukkanin lissafin su irin na zamani ne ah, shugabanci ba zai yiwu ba a ƙasa irin najeriya da mutumin da zai iya yin aiki ne kawai na tsawon awa hudu awa biyar ya tashi a ofis ko kuma mutumin da zai na zaune a gida saboda wata eh, nakasu ko na rashin lafiya ko wani abu dole sai an bi shi gida ya zantar da wani aikin da ya kamata a yi a ofis lokaci ta yi a ƙasar nan da dole ne a bawa mutumin da yake da lafiyar da ƙwarin gwiwa da ilimi da daman da zai iya yin aiki na awa 24 waɗannan su ne irin abubuwan da suke ta faman faruwa da shauransu so in ka kalli na ɗan da shi mai girma shugaban ƙasa ya yi hakika dama irin abin da ake bukata kenan a siyasa dukkanin wani gulbi da ya kamata a ce gwamnati ta cika ya kamata a cika ta saboda rashin cika irin wannan gurbi din yana kawo na kasu da koma baya irin waɗannan wurare da shauransu amma idan zai yi muna kira a duba matasa a duba mutane waɗanda suke ƙwararru su waɗannan ba mun raina su ba ne amma dai akwai bukatar su ɗan koma gefe su kalli yadda abubuwan take tafiya da kawa da komawa kuma in ka kalli irin in ka kalli irin waɗannan abubuwa shine abin da ya kawo ga irin zaka ga tunani irin nasu na mutane masu irin waɗannan shekaru yanzu in ka kalli irin abin da chief ah, emeka inyako ya yi mm. da wasu 'yan tawagan shi wanda suka je suka samu ziyartar shi mai girma shugaban kasa a cikin wannan sati da ta gabata zaka ga cewa ai sun zo mai da shawara da tunani akan cewa ya kamata a yi constituent assembly wato a yi wani sabon zaure mm. wanda za ta yi fito da sabuwar doka ta kasa. to mu a irin kallo da muke ma al'amari irin wannan wani al'amari ne wanda irin tunani wanda bai dace a yi wannan da shauransu ba saboda yin wannan constituent assembly din nan kamar duplication of function ne aiki ne da majalisar kasa ya kamata ta yi mm, Ko majalisar Kasan nan idan har aka yadda akan cewa lallai za a yi wannan constituent assembly din to hakika ina tabbatar maka da cewa ko dai wannan constitution assembly din eh, faruwanta ta nuna ma ta nuna ma yan Najeriya akan cewa majalisar kasa ba ta da wani amfani ba ta da amfani ko kuma ta gaza mm. gurin gudanar da aikin ta da ya kamata ta gudanar saboda abin da ya kamata ta yi ne aka ce za a zaɓo wasu mutane daga kasar su zo su gudanar da irin wannan aiki na farko kenan idan ka kalli wannan abu da kyau da kyau za ka ga cewa a ah, a tsarin da suka zo da shi suna son kowane jiha za a kawo mutum uku uku wanda za su to kaman wakilai a abuja babban birnin tarayya za ta zo da mutum daya to dan Allah me bambancin da tsarin sanatoci tsarin ma kenan tsarin sanatoci ne mm. haka ita ma a sanata din ai mutum 109 ne to su ma suna son su kawo mutum 109 a matsayin wakilai sannan a kawo mutum shida lauyoyi waɗanda suke kwararru akan sanin kundin tsarin mulki na ƙasa daga shiyoyi guda shida da muke da su a cikin Najeriya to kaga an gudu ba a tsira ba so wannan shine abin da ake ce ma masana harkokin mulki suke kira da da delegated responsibility mm. shi kuma delegated responsibility ka ɗauki hakkin wani aiki da ya kamata kai ne ka yi ka miƙa ma wani ya yi wannan abu ne wanda kawai zai iya samuwa a yayin da kai aiki ta yi maka yawa duk da irin wannan abin yana faruwa majalisa tana bawa bangaren zantarwa suna suna gudanar da irin wannan ƙwararru da dama suna nuna cewa yin wannan abubuwan ma ya saba ma doka to amma saboda ayyuka da yake ma majalisa yawa da shauransu idan aka kafa ma'aikata sai a yi delegating da duk wani doka da zai biyo baya bayan wannan doka uwar doka da aka yi a wannan lokaci a zauren majalisa to eh. ita wannan ma'aikatan za ta iya gudanar da shi domin ta samu sauri na gaggauta yin ayyuka da ya kamata ta yi na yau da kullum a cikin wannan gurare da shauransu so yau sai aka ce za a yi wata sabuwar constituent assembly wanda za ta zo ta yi irin aikin da 'yan majalisa ne suke yi kuma da satin da ta wuce ina ga ranar talata da ya wuce aka majalisa eh, jaridu suka dauka sanarwa da majalisan eh, majalisar dattawa ta yi karkashin mm. jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawa din shi sanata barau jibrin akan cewa suna kira ga 'yan kasa da kungiyoyi masu zaman kansu da al'umma su kawo proposals da memorandum a kwamiti dinsa wanda shine shugaban kwamiti na sauya tsarin mulki na kasa kuma kowane shekara majalisa tana da kuɗaɗe waɗanda ake ware mata mm. na yin wannan constitutional review committee din subhana to yanzu za a yi duplicating na function ne aikin zata zai zama wani aiki ne irin guda biyu da sauransu kuma idan ka kalli majalisa babu abin da majalisa ba za ta iya yi ba mm. haka wani masani dan ah, kasar ingila wani masani dan kasar ingila yake faɗa yake cewa majalisa ba abin da ba za ta iya yi ba a wancan lokacin yake cewa abin da kawai majalisa ba za ta iya yi ba shine ba za ta iya mai da namiji ya zama mace ba kuma ba za ta iya mai da mace ta zama namiji ba a wancan lokacin ne ba ana ce da shi jane louis dilolmi so shi abin da shi lolmi ya faɗa a wancan lokacin mm. yanzu ma ci gaba ta samu majalisa za ta iya mai da namiji mace za ta iya mai da mace namiji dan ka kalli wannan dokan da ake so a yi yanzu mm. na ake ta bibiya ake so a yi na auren jinsi karkashin dokan akwai bangare da ake so namiji zai iya komawa a yi masa sojiri a yi masa tiyata ya koma mace ko kuma mace ta ce ita yanzu ba ta son kanta a matsayin mace tana so a yi mata tiyata ta koma namiji ga kenan eh to amma kuma abin da zai iya amincewa da wannan abu guda ɗaya ne shine dokar kasan ku ta yadda akan cewa eh lalle za ka iya juyawa daga nan ka koma nan kenan kaga ashe majalisar ma za ta iya rikdewa ta koma za ta iya sa namiji ya zama mace mace za ta iya komawa namiji so babu abin da majalisa ba za ta iya yi ba da fata so saboda ah, honorable a gurguje kafin mu je ga masu kallo bari mu kalli turka-turkan da yake faruwa a kafafen sada zumunta musamman lokacin da aka ga shi shahararren mai amfani da shafukan yanar gizo wato dan najeriya kuma mazaunin kasar china wato wanda aka sani da bello galadanci inda ya wasu bankaɗe-bankaɗe wanda yake masu tsoratarwa masu tada hankali wanda yake abu ne wanda kuma zai taimaki kasa watakila ba shi da wani na kusa da gwamnati wanda mm. yake gani sakonsa zai kai yana ganin kawai kai tsaye abin da yake gani kawai fitar wala Allah hakan zai iya yin amfani musamman da aka juya ya dira ke akan shugaban kasa da kuma wasu zarge-zarge da ya ban bankado shin ban san ko ka ci karo da wannan sako shi ba kuma ya ka kalli al'amarin kuma shin me zaka iya ce akan wannan zargi to Alhaji Abdul Fattah ina ɗaya daga cikin mutanen da suke bibiyan sa. kuma nake bibiyan abubuwan da yake yi kuma da yin nazari akan waɗannan abubuwa masha Allah hakika wannan abubuwa da shi dan bello yake yi ina da kyau ka sani akan cewa yanzu dai dan bello a galadanci a arewacin Najeriya babu wani hero wato babu wani jarumi na talakawa wanda ya wuce shi mm. ina son tabbata maka da wannan kuma a yanzu babu wani shafi a yanin gizo wanda take samun waɗanda ake bibiyanta mabiya mm. irin shafin dan bello galadanci kuma wannan abubuwa da yake yi ina son tabbatar maka da cewa wasu ɗaya daga cikin sharuɗa ne wanda zai iya jawo mai girma shugaban ƙasa ya faɗi zaɓe a zaɓe mai zuwa ba mai girma shugaban ƙasa kaɗai ba har ita jam'iyyar apc idan ba an yi da gaske ba wannan bankaɗe bankaɗe da ake yi da shauransu ina tabbata maka da cewa yana ɗaya daga cikin sharuɗa idan kana nazari akan al'amuran abubuwan da ya sa gwamnatoci a baya suka dinga faɗuwa zaɓe su wannan irin abubuwan suna faruwa da shi da shauransu wannan bayanai walau dai gaskiya walau ƙarya idan kuma karya ne to haƙƙi ne na gwamnati ta fito ta yi jama'a bayani akan wannan bayani da ɗan bello ya yi gaba kaza da ya ce kaza da kaza ba haka bane ga yanda bayanin yake wallahi haki ne akan ta idan bai yi ba ina son tabbata maka da cewa wannan abun a yanzu haka ya jawo mu shugaban ƙasa mummunan tabo subhana musamman a arewacin najeriya kuma yan talakawa yanzu kullun jira suke su ga dan bello wani sabon abu zai saki yanzu sabo wanda ya saki yanzu akan tsohon dan takarar mataimakin gwamnan eh, jihar Kano kuma tsohon kwamishina na kananan hukumomi da harkan eh, da harkan sarauta na jihar Kano ah, Murtala Sidan Garu mm. kaga wannan lamari abubuwa ne waɗanda duk abin da ya yin ga shaida zai nuna maka cewa lalle kuɗi ta fita daga banki kaza ta shiga banki kaza daga banki kaza ta gangara zuwa wani kamfani da ke Saudi Arabia so shi ma haƙi ne a gare shi idan wannan abubuwa take ba ƙarya ne ba gaskiya bane dole ne ya fito ya yi al'umma bayani ina so in tabbatar maka da cewa idan har ba su zo su yi al'umma bayani ba wallahi waɗannan al'umman ba za su ƙara tasiri a siyasar ƙasar nan ba kuma waɗannan suna ɗaya daga cikin irin abubuwan da suka faru da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan mm. irin waɗannan propaganda irin waɗannan abubuwa da aka fito aka dinga gaya talakawa musamman namu na arewacin Najeriya aka sa aka tsani Goodluck Jonathan mm. kuma shi wannan yanzu ma an fara ne ma daga da wuri dan na goodluck an fara ne a lati so mutane da suke kallo akan wannan kada kai sharhi akan ta kai kalli abin da idan basira zaka iya kallon abin ta bangarori guda biyu mm. walau dai shi dan bello ina yake samun waɗannan bayanai bayanai kuma da sirri cewa wannan bayanai za ta iya fitowa ne musamman dai wanda ya fito na baya baya din nan mm. za ta iya fitowa ne ta bangarori guda biyu mm. takaddun dole dai sai ta fito ta bangaren gwamnatin jihar Kano wanda kuma jam'iyyar adawa ce ga jam'iyyar kasa jam'iyyar da shugaban ƙasa yake ciki hmm. jam'iyyar adawa ce ga jam'iyyar murtala sulan garo da mai gidansa ah, dr eh, umar ganduje so ka ga cewa ah, waɗannan bayanai dole suna da alaƙa da wasu gwamnati a wasu matakai musamman irin na na jiha hmm. kuma waɗannan abubuwa na batun maganin kuɗaɗen ƙananan eh, ƙananan hukumomi da za a ɗauka a bayar da hannun dama a karɓa da hannun hagu ai kowa ya san kusan gwamnonin eh gwamnonin kasar nan duka kusan abubuwan da suke yi kenan kuma murnan da ake yi na samun wannan yanci da kananan hukumomi suka samu za a ringa ba su kuɗin su kai tsaye bai wuce dama saboda a guje ma irin waɗannan abubuwa da shauransu ba suna son tabbatar maka da cewa dan bello ya zama jarumi gwarzo a gurin al'umma kuma gwamnati idan ba ta yi da gaske ba na ganin fitowa ta dan in ka ce zaka kama shi wataƙila yana da hujja ƙarƙari dai ka kama shi ka ce ka kai shi kotu to in ka kai shi kotu me kake tuhumarsa akai kana tuhuman shi ne akan bayanan da ya yi shi kuma bayanan da ya yi ga takardu da hujjoji wanda ya dogara da su su kenan kaga wannan tabbatar cewa bayanansa sahihai ne hmm. musamman wanda ya fitar na kwanakin nan akan murtala silan garo za ga cewa dukkanin bayanan da ya yi za ga ga cek ɗin kuɗi ga sunan abin nan ga sunan ah, bankin da aka tura mawa ga sunan kamfani da wasu abubuwa makamantar wannan haka da shauransu hmm. su wannan shine abin da yake ta faruwa na to ina ganin a kusan tun da lokaci ya dan cin mana mm. ina ganin ga kuma masu kiraye-kiraye suna ta kiran waya bari mu fara ji daga gare su na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaiki salam barka dai da wa muke tare kuma daga ina to hajjiya laure ta da fatan za ta kai ta lokaci ya riga ya tafi to haka ne to abinda ni zan yi magana a kai shine bai wuce gaskiya halin da mutane suke ciki ba game da wannan na yunwa da ita gwamnati take yi wa al'umma su ji tsoron Allah su yi abin da za su yi zancen za a yi za a yi ba shi ne mu gani a ƙasa shi ne magana kuma ɗan Najeriya musamman arewacin ƙasar nan ba zai juri ɗaukan cewar kullum a cikin tallafi nake ba su fitar dukiyar mu don Allah dan annabi su bamu. zancen ma a ce za a dinga mana tallafi ko yanzu a kasan nan ba shi bane mun ji shugaban kasa ya fito yana cewa wai za a yi za a yi to duk wannan wumu ya zama tatsuniya ne a gurin mu ki fito mana da dukiya a ba mutane mutane fa suna mutuwa ba tuzan su suna cikin wadata suna ci suna koshi shikenan ba za su ji tausayin talakawa ba kullum kun rike mana dukiya ba ta kuma ba komai ba halal din mu ne namu ne kasar mu ta bamu amma mun kasa samun yancin da za a samu a ji tausayin mu mun ji tun dogare suna cewa wai wani wai an fito zanga zanga akwai wayanda suka dauki nauyi to ashe in dai akwai yan siyasar da suka dauki nauyin yin zanga zanga ai suna ɗaya daga ciki tunda mun ga inda suka fitar mata sama da miliyan ɗaya suka ba su takarda da sunan jihar Barnama a ciki aka zo aka yi zanga zanga wa akan za a ba su buhu ɗaya da kuɗi kuma alhalin ba a ba su ba da an ba su ma da ba za a ci ba amma kanan ba a ba su wannan ba suka fito suka kwaramta wa duniya cewar gwamnati ce ta ɗauki nauyin su to kenan su ma sun zama yan siyasar masu ɗaukan mutane su suka fara yi in ma wa'yansu sun yi kwakwayan su suka yi don haka su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su fitar mutane a cikin kankin rayuwar da ake aka samu a cikin Allah bai dora mana ba wallahi su suka dora mana kuma Allah ba zai bar su ba ku tashi lafiya to muna godiya Hajiya Laure Ahmad Garkwara Tiko na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amanu kuntuna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dawa muke tare kuma daga ina. Suna na Alhaji Bashir Cikin Wada Gwande daga na fadar Zahar Gwande. To tare da fatan za a takaita saboda lokaci. A takaice ina muku fatan alkhairi lalle wannan kuma ban kada ban kada da dan bello yake alhamdulillah wallahi wannan addu'o'in da aka fara wallahi tasirin su ne. kuma wala in Allah da aka ci gaba da wannan salloli da wannan addu'o'i to abinda za mu ji a ƙasar nan da abinda za mu gani Allah da alheri za mu gani kuma wala talaka ya kwantar da hankalinsa da sannu komai zai zo masa har ƙarƙashinsa kuma wala sai an zo an ce wani zo ka tsaya takara ya ce a'a za mu zo wannan gaban in Allah yadda kuma talaka ku ci gaba da addu'a wallahi za ku ga sauki a hannun Allah yake kuma Allah ne ne ba da sauki kuma duk wannan ban kaɗe ban kaɗan yanzu aka fara kuma za mu ga cur da cur kuma talaka ya wanke ƙura'ansa wallahi abin da ya dace kuma duk wanda ya rike tun daga kan kansila har kan shugaban ƙasa kar mu canza su duk wanda ta ɓarke tauna da kar ya sake komawa mu samu wanda suka dace duka mu kai su mu sumi sabon zigi kuma mu ci gaba da addu'a don Allah da zamu ga alheri a kasar nan a tashi lafiya na gode to muna godiya Haji Bashir daga Tudun Wadan Gombe na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh barka da safiya barka da kokari to alhamdulillah tare da fatan za a takaita babu lokaci fatan alheri ina ba ko barka da zuwa wannan gida to muna godiya na ko ya yi magana ya yi magana sai ki ji ko ya magana so ganga ganga dai ba ta yi ba ta ataki kuma ta nuna abun a zuwa gari ba to gaskiya ganga ganga dai ta yi ta tasiri tun ta yi nuna abun a zuwa gari don ko ba ko yanzu gidan dan Najeriya talakan Najeriya ya ya gano abubuwa da dama akan wannan zanga-zanga da cewa ko mun matsayin shugaban kasa ko mun zaɓi shi za a iya fitowa a zo a yi miki zanga-zanga kuma zanga-zanga na kuma har zuwa yanzu ba ta tsari ba ne duk da ke shugaban na kuma zanga-zanga din masu kunnen ƙashi ne to amma kuma har yanzu ta tsari ba sai kuma gan da nake a kan ban ba ko muna godiya habo ga kan sarki tashi lafiya daga abu ga assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum wa alaikum assalam warahmatullahi Allah ya fata da fatan kun tashi lafiya na babban bakon ka fatan kuma gajiyar ta kawo hankali na jirin take magana wato a kan harka rashin zaman lafiya wato rashin tsaro. To babban bakon ka wato ya yi magana wato ya tambacewa wai menene dalili na rashin kawo zaman lafiya a ƙasar nan to mu talaka dukkanin talakan da arewacin najeriya wato ya san dalilin ta rashin dakatar da wannan ta'addanci da aka yi mana arewacin najeriya dalili na farko akwai dan birni kamar yadda bello turji ya faɗi lalle wannan magana gaskiya ce akwai dan birni akwai su cikin fada shugaban kasa akwai su cikin gwamnatin lokal government akwai su ta jiha ko ina duk wata ma'aikata da ka sani akwai annan turista na birni wa'anda su sun masu cin moriyar ta'addancin da aka yi a ƙasar nan billahi la ilaha illa wasu yasa ba su son a gama wannan ta'addanci domin mi hanyar samun yaji amma mu abinda muke kira gare su su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa duk abin da suka yi wannan ta'addancin ko mu ba mu gani ƙarshe ne ba sai wata sun ƙarshe ne kuma ko su yi ko su yi da izinin Allah Allah sai ya kawo wanda za su maganin wannan rashin zaman lafiya da adabi mu a cikin ƙasar nan don haka wannan shine dalilin da yasa kaga an ki samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya dan ta ta ba karin jami'an tsaro ba amma tun da ba masu kishi masu son a gama wannan abun to har a yi ko da yaushe zaka ga wannan abu yana faruwa ana kan sojojin mu wannan shi yasa muke ta'aziya akan wannan sojoji da an ka kace muna masa fatan Allah ya ji kansu da gafara Allah ya kama mana karshen masu son kaga ana kashe talakan kasar nan da sojojin kasar nan wannan shine gudunmuwa ta ku dace lafiyar na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullah. To a gurguje lokaci ya tafi. A dokasa tare da aboki aiki da babban bako na muku barka da safiya. To muna amsa. To a gurguje Abdul Fatah ni babban bakonka yi sharfi daidai da ya kamata amma abu guda ya sa ban yadda da shi ba. Kwata kwata. Ai ni dai ban san jigawa ba domin Allah to abin da ya faɗa a jigawa cewa gwamnan jihar jigawa maganar noma ilimi to ban yadda ba. ga suna jaridu ana ta wallafawa dan hausa Eh? ga sunan a jaridu kullum ana wallafa su yau ma jaridar lidashi akwai labarin ai da na duba ga jarida na ta batun magana jarida Abdul Fatah tun da shi ai ya zo ya fashin baki da wannan magana saboda ya faɗi jihar Niger shi ya sa na kasa oh da don kaji an ce jihar Niger yawa da ya kwatan yawa ya ce jihar Niger wai gwamnan su yayi kaza to dalilin da yasa bai yadda da shi ba kenan saboda wallahi gar ka samu wanda yake da wuraren mutane na rage da na irin gwamnan jihar Niger wallahi to za ka ce noma wallahi babu tarakto guda da tauma talaka noma ko wurso daya in kuma akwai shi shi ya gwada man jaridar nan amma dan Hausa gwamnan naku na fa na neja shi fa ake wa inkiya da shi gwamnan noma farming governor ai ai, wannan eh, abdulfata ka hana kirarin jarida ai ba ka hana kirarin jarida ba ko media wannan ba ka isa ka hana ba amma mu dai bamu gani ba ina iya eh, faɗa maka abin da ya bada na taki ko wace lokacin mai kwanda gora abin da ya bada buhu ɗari uku da suke ya bayar sai kuma za a yi ba kyauta ba amma riga lokacin gama inda nake abin da ya bada buhu ɗari hudu abin da ya bada rigar buhu ɗari uku da tamanin ina so a faɗa mai da za a yi noma ka a ce ba ko manomi Manomi zuwa ina ga yan ta'adda sun dame mu abdul bata yana ji yana gani bai cewa kala yanzu ka duba hatta kawo kwando gora yanzu ba mu iya kwana yanzu jiya mutane da suka dauka su kai shirya kwando gora menene zai faɗa muna magana ba yanzu mashin ya yi ƙarfin ɗari da saba'in kuma sun yi wajen mina har yanzu ba wanda ya sa ina suka bulla haka ya kamata a yi muna To don Allah ta nufi manyan manyan baki da ke zuwa su daina faɗin abin da ba tabbata ba wanda ya faɗi magana noma a jihar Niger wallahi bai faɗi gaskiya ba babu babu kwata kwata kuma babu tallafi na gwamnan jihar Niger akan magana noma. To za mu gudanar da bincike akan wannan batun magana noma da kai dinnan. To ina ganin saboda lokaci za mu ba bakon mu dama bari mu ɗauki kira na ƙarshe. Na'am assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam barka da zuwa Kai ne kira na ƙarshe da Allah a takaita saboda lokaci. ok to da fatan ka tashi lafiya ya gari ya lamar alhamdulillah na'am wato akwai magana da babban bako ya ɗanyi kuskure a ciki amma ba wai kuskuren ba ne kuskuren da yanan gurbin da yake watakila kamar da hannun gwamnati a ciki ai ba magana watakila da hannun gwamnati a ciki ba hannun gwamnati a ciki wato ya saka ya ne bai kamata kuma ya saka ya ba ko eh, eh. ya saka ya ne yadda ya taka ya ba ya mutum shi kai faɗa kowa gaskiya ya abin da abin da suka ruwa da hannun gwamnati a ciki duk abin da ake yi. Ya kasa su masu fashin baki ne. Dan ne muku fata alkhairi Allah ta kai ku lafiya. To muna godiya kwarai da gaske. Na'am assalamu alaikum warahmatullahi. to a honorable kaji kiraye <laughs> daban-daban daga sassa daban-daban da kasar nan me lokacin me za ka yi a al'umma gwamnati ake ciki irin na gwamnati na siyasa mm. kuma daga cikin abubuwa abin da ya wani daidai za ga cewa ba shine daidan wani ba kwarai da gaske amma kokarin da muke yi shine a duk lokacin da muka tashi yin fashin baki ko kuma muka tashi yin sharhi akan al'amari mm. muna ajiye abin da ya shafi jam'iyya muna ajiye abin da ya shafi addini muna kallon abin zunzurutu a da kwatanta yin adalci akan wannan abin da kake so ka yi da shauransu so kuma da abin da mutum ya cancanta ka bashi dan ka bashi wannan abin na cancanta ko na girmamawa ne ko kuma kai kreditin dinsa saboda wannan eh, ka bashi wannan dama abin da ya cancanta a bashi ne aka bashi ina ganin ai babu abin da zai ragi mutum ko wani abu makamancin kadan. in ka dauka kamar batun abin da ya shafi batun maganar shi Bello Masari mm. ai na yi magana akai cewa ina kallon da na ga ɗansa an ba shi matsayi wanda yake daidai da matsayin kwamishina a nan mm. abuja babban birnin tarayya ina jin shi mai kiran bai ah, fahimci magana da kai gabar ba ina ganin cewa ko hausan ne ta yi masa nauyi nauyi kwarai da <laughs> gaske so na fahimci a tunani na lokaci ta yi a gurin shi kila da ya ajima ragamin siyasan gaba har ka kwatanta da rawan gaba koma ya rawan baya ya koma rawan baya irin yanzu zai koma yana ba da shawarwari ne akan mm. al'amura makamantar wannan ba karban mukami a gwamnati ba ah, wannan kenan abu na biyu kuma duk abin da zaka yi idan baka da hujja da wata madogara a kai to ba zai yiwu ka fito kai tsaye ka ce ai gwamnati tana da hannu akan abu na tsaro da sauransu ba yanzu kamar misali irin abubuwan nan da shi dan bello ya dinga bankadowa shi kansa dan bellan saboda a dauki maganar nashi da muhimmanci ai in yayi zai dauko takarda ya nuna cewa gashi lokaci kaza an yi kaza in ya dauko zai dauko hujjoji ya ce gashi kaza da sauransu kaza dalilin da yasa kaza da ta kaza da sauransu kuma shi yasa ya tasiri a jama'a tana eh tana tasirin ta kusan akan abubuwa guda uku ne na farko yana ilmantar da al'umma wannan kuɗin da ya kamata a ɗauka a yi hanya kamar bidiyon da ya yi da yake bayani akan kasafin kuɗi na biliyan na triliyan sha shida wanda za a yi hanyar kalaba lagos coastal eh, highway din nan mm. ai yayi magana akan cewa maimakon a yi wannan aikin aikin za ta yi asibiti kaza akan kuɗi kaza za ta yi makarantu kaza akan kuɗi kaza za ta ba da ruwa a kusan lokal government din Najeriya guda kaza akan kuɗi kaza kaga wannan ilmantarwa ne to kenan wannan abin da bature yake kiran shi shine misplacement of priority wanda ka ɗauki abin da ba shi da muhimmanci ba muhallinsa ba ka saka shi abin da yake muhallin a wani hmm. abu da shauransu so in za ka yi budget ko kuma a matsayin mu na al'ummar kasa sai ka duba ka gani hanya ne ya damu al'umma ko yunwa gaskiya ne in ka ɗauki tiriliyan goma sha shida nan misali ka saka ta cikin harkar noma dan a noma abinci gwamnati ta shiga cikin harkar noman da shauransu tractor kan nawa za a saya a kowane jiha muna da senatorial district guda uku uku gwamnati na iya cewa kowane senatorial district din nan sanatocin da ke wannan da gwamnonin da ke wannan jiha an ware wannan noma ne wanda gwamnati za ta yi da kanta ka gani abinci zai wadata a kasan ko ba zai wadata ba za a karya eh, farashin abincin da 'yan kasuwa suke da shi ko ba za a karya ba ka ko ga in abinda da gwamnati za ta na farko za ta tsara wannan noman nata mm. za ta sa ido akan wannan da su ma'aikatan gona za su iya aikin haɗin gwiwa duk ƙasar nan gaba ɗaya babu inda babu ministry of agriculture kwarai da gaske and natural resources so irin waɗannan ma'aikatu za a iya haɗin gwiwa da su da gwamnati tare ya yi aiki wanda zai iya taimakawa al'umma gaba ɗaya da shauran abubuwa makamancin wannan so duk abin da za ka yi zamanto akwai hujja akwai madogara wanda za ka iya dogara akan ta da shauran na'am to kan rabu muna godiya kwarai da gaske da amsa wannan gaita da kai Fatima gare ki to masu kallon mu duka duka annin zamu nan taburman shirin namu sai mu kara haduwa da ku a wani mako ni fatima bi ndi nake cewa da ku a huta lafiya ta wannan haka yake masu kallon mu duka duka abin da ya samu kenan a cikin shirin amma da hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa suna na abdulfatah sanar jagoranci shirin sai kuma bakon namu wato honorable kabir muhammad wato wanda bisa ne da buhun kararren abuja mai shari da fashin baki a al'amura na yau da kullum sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa malam umar muhammad gombe nake wani fatan mu cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu Allah ya taimake mu